ba shi bane wato Abba Kabir Yusuf ba shi bane halattaccen ɗan takara musamman ma idan aka yi duba da cewa wato an yi zaɓe ne a wancan lokacin. Wannan dai zaɓe da aka gabatar a wancan lokacin shine ba Abba Kabir damar zama gwamnan Kano, sai dai kuma daga bisani wato an tabbatar da cewa an gano cewa akwai ƙuri'un bogi wanda aka yi amfani da su kuma su ne suka sa wato jam'iyyar APC ta nuna cewa bata aminta da wannan zaɓe da aka gabatar ba. wanda hakan ne ya bata damar da ta ɗauki mataki na zuwa wato ɓangaren shari'a wanda daga bisani kuma jam'iyyar apc ta samu nasara sai dai bayan da wannan dama da jam'iyyar apc ta samu tuni dai abba kabir yusuf ya nuna rashin amincewarsa wanda hakan ya sa shi ma ya samu damar ɗaukaka ƙara wato a kotun gaba inda kuma ya je a kotun gaban ma ya yi rashin nasara sai dai tuni ake kallon cewa wannan dambarwa da wannan ƙungiya ta taso da shi na cewa tabbat ta yi wani bincike inda ta gano cewa gwamnatin kano na yunkurin tara zaune tsaye musamman ma a ranar laraba an ji cewa wato ana yunkurin yin wata zanga-zanga na rashin amincewa wanda kungiyar ta ta kira da jami'an tsaro musamman na hukumar DSS wato na ɓangaren farin kaya in take cewa ya kamata ta yi bincike ta gano cewa wannan zanga-zanga da ake so wato jam'iyyar NNPP take so ta yi ba wani abu bane face so take ta taro da zaune tsaye domin kuwa abu ne wanda ake ganin cewa akwai tarin kuskure a cikinsa. sai dai a nata ɓangaren wannan ƙungiya da take wannan zargi ta ƙara yin magana musamman ma wato wannan ƙungiya ta ƙasa ta ƙara zargin cewa wato abba kabir yusuf yana ƙoƙarin tara zaune tsaye ne ba don komai ba sai don ganin cewa wato an haifar da wato wata matsala ta musamman wadda ake ganin cewa ka iya haifar da wato rikicin da ba a taɓa tunani ba wanda kuma ba a fata Allah ya kiyaye dai ake ganin cewa abba kabir yusuf na ganin cewa wannan hukunci da kotu ta yanke ba ta masa adalci ba inda ya ce zai kai ƙara kotun koli wanda kuma a bisani yanzu abin da ke zuwa an tabbatar da cewa ya kai wannan ƙara da dai wannan ƙara da abba kabir yusuf ya kai har yanzu dai ba a san inda aka nufa ba abin jira dai a gani a wannan ƙara da abba kabir yusuf ya kai ana jira ne a jishin wani hukunci kotun koli za ta yi wato wadda aka fi sani da kotun allah ya isa sai dai ana ganin cewa wannan kungiyar take wannan zargi abin dubawa ne matuƙa domin kuwa an shasha samun irin wannan matsaloli musamman ma a ɓangaren siyasa Jam'iyyar NNPP dai ita ce ta samu nasara a lokacin da aka gabatar da zaɓe na 2023, wanda hakan ne ya ba ta damar da ta samu gwamna na Jihar Kano wato Abba Kabir Yusuf. tunda dai ake ganin cewa wannan zargi da wannan kungiya take yi abin dubawa ne sosai domin babu abin tsoro a yanzu kamar yadda ake kiraye-kiraye a kai a ce kuma rashin kulawa ta sa wata matsala ta bayyana wadda ba a yi tunaninta ba to mi sauraro kada ka manta ka danna mana subscribing sannan ka danna mana alamar lakin a wannan tasha ta mai albarka za mu ci gaba da kawo muku wato abubuwan da ke faruwa musamman ma a siyasar kano Muna godiya da irin gudunmawar da kuke bamu a koda yaushe sai mun sake saduwa da ku cikin wani sabon shirin.